an shafa sama da gwamnatoci akalla guda uku ana ta yunkurin yin sabbin dokoki don gyara harkar man fetur a najeriya wanda abin ya ci ya cinyewa amma ga dukan alamu a wannan karan haƙa ta kusa ta cimma ruwa inda majalisar wakilai ta ce ta riga ta kammala aiki akan dokar wacce aka fi sani da pi bill dan majalisar wakilai garba datti muhammad ya yi ƙarin haske saboda mahimmancinsa ya sa majalisa ba ta yi gaggawan yin wannan doka ba saboda a baya an taɓa samun kuskure lokacin wata tsohuwar majalisa can da aka yi wani abu da ake ce ma offshore da onshore dichotomy watan man da ake samowa kan tudu da wanda ake samowa a teku amma ni a iya sani na a majalisar wakilai mu mun riga mun fasin mun aika da shi a bangaren majalisar dattawa na tambayi sanata kabiru ibrahim gaya akan ko a ina aka kwana a game da dokar pi bill sai ya ce mun tukin yin titin baya saboda an samu tsakanin tsakaninmu da wanda suka kawo bil din na farko su yanda suke so a yi mu mai yadda ba misali an ce man da ake ibo shi a teku za a ba wannan jihohin da suke kusa da teku kuma man teku man najeriya ne man kano ne man kaduna ne man ilori ne saboda haka mu ba za mu yadda da wannan ba na ɗaya na biyu suna so a canja Eh, a kawo wani abu kuma cewa kashi goma na bisa ɗari na abin da aka samu a bawa 'yan garin da aka tatuma bayan ana ɗauka kashi goma sha shida a yanzu wanda bamu yadda da cewa mun haƙura kan haka in ka tara kashi ashirin da na man kenan kuma man nan shine da wanda suka samu a ƙasar su da wanda samu a cikin ruwa duk nasu ne baka taba tsintar abu a inda ba filin ka baka ce naka ne wannan su ne abubuwan da mu ba za mu yadda da su ba kuma na tabbatar majalisar tarayya a nata ba za ta yi da haka ba ko da ta gama shi yanzu so da haka abubuwan da dama wanda muke mu muna so kuma wanda kuma duk kamfanin da ya yi mai ya bar rijiyar da suna sun gama bayawa suna sakin sa su tafi su bar rijiyar to muna so a ba dan Najeriya wannan ko yan Najeriya ko masu kamfanin Najeriya su kuma su tata abin da ya rage amma lokacin sai su rufe su tafi su bar shi haka to muna so a yi wannan na uku kuma muna so mu tabbatar da cewa yanda ake ɗaukan man har yanzu ba mu gansu ba an ce kai mai man kai zaka zo da jirgin ka da mita zaka zuba ka faɗi yanda ka iba to ya zan zo ni zan zo ne ibi kaya na biya duk gaskiya ta wuce sai na rashin gaskiya to wannan ma sai a samu irin mita da kamata a sa musamman aka iba ko da yake yanzu alhamdulillah gwamnatin Muhammadu Buhari ce duk ma wanda ke zai rashin gaskiya ya san Muhammadu Buhari shugaban kasa yana da dogon ido da zai gano kuma yana da katin hanyar da zai ji magano saboda haka ba za a bar dama ita rayuwar duniya inda ka samu babban kirki ne to Allah na kasan ma za su yi abin kirki shi kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Dr. Sadiq Umar Abubakar Gombe ya bayyana yadda yake kallon dokar inda yake cewa wato muriyan dan kasa in dai wasu abubuwa ne da aga cewa za su iya kawo canje-canje akan wasu zagon kasa da fasakori da ake a kansa da zai tare a madadin abu da ake samu a wannan bangaren ya shiga aljihun gwamnati yana shiga aljihun wasu tsirarun 'yan kasa don kawai azurta su ya dawo yana shiga inda ya dace to dan kasa zai samu asusun gwamnati ya faɗaɗa to dan kasa zai samu ƙarin kuɗaɗen shiga wa jihohi wa ƙananan hukumomi in an samu shugabanni na kwarai masu kishi al'umma za su yi ayyukan ci gaba da zai shafi dan kasa ya amfani. abin jira a gani shine ko 'yan majalisar za su yi amfani da ikonsu su kammala aiki akan wannan doka da ta daɗe tana walagigi a majalisar ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.